أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة biyar ga safar hijira na 437 17 ga watan 11 2015 za mu yi karatu na goma a cikin ashirya harfin ra'i ربيت حبوبا من هواك فركتها ربيدا وكم من داعة قد فركتها ربيدا ونفس في الحرام عركتها رجعت إلى الدنيا التي قد تركتها فكم أول وكم أول خيرت منه بآخر ربيتك يدد حبوبا ويوكا al'amurra min hawa ne shine ka shi shine ƙwayoyuka ne harakta ha da ka sussuke su kama ce gero ko dawa ko gumi to sai ya kamanta su da ka raɗi raɗiɗan alhali kana wawa wa kan min da'atin domin da yawa ibada allah ƙarfarikta ta, haka ƙita dama farikuki alfarak kama farikatil mar'atu zaujaha ko farikat zauju zaujahu dan alhali kana ɗamrari da sabo wa nafsun alhali ranka ko kuma wa nafsin da yawa rayuwarka a rakta haka goga ta ka zoza ta fil harami ga cin haram iya zambilla ko kuma fil harami ga aikin haram raja'ata ila duniya lati qad ha ka hukuma ma duniya da da ka batta wa kam awwalin da yawa hali na farko shine barin duniya gayyarta minhu ka canza shi bi akhiri na karshe shine dawo ma duniya ma'ana da yawa ka ba abu amma ka dawo ma turken ka mai cabo in ji hausa ru'aita an hirgita ka wala dama an ba hawaye wanda su sukubuhu zubata Inu zai taimaka maka game da wa'azin gada aka hirgita ka razibta ka lizamci alhawa son rai wadda waddaharu alhali zamani tati nukubuhu jam'u nakba musibbu ne ho sukan zo ha ga duk mai sabo su halaka shi ratibta kada wa ma'ala zambin ga aikata zunubi wa an ta kai rakubuhu ka abin hawan zunubi din ma'ana a nan duniya kayi ta hawan zunubi a ya hauka ranar alkiyama shi rakibtal hawa ka hau son rai wa hawan zamimu rukubuhu wanda hawa ne abin zargi ne nan rakubu abin hawa nan rukubu hawa wa ma ba da ba abin da ab bayan hawan son rai illa rukubul kaba'iri face hawan manya-manyan zanubai shehu abdullahi ya ce wanda duwatsu ma ba su ima manya-manyan zanubban wa aharal insana balle dan adam rajibta ka girmama himar duniya hurumi na duniya wa atharta ka zaɓi dablaha gyara ta wa atharta ka zaɓi dablaha tara ta duk an hassara dablu ra'abta ka gyara alladhi fiha abinda aga duniya walam ta kashe baka ji tsoron qabla lalacewar duniya ba rahalta ka tafi ilal ukhra zuwa ga lahira amma lam tafi baka cika hablaha alƙawalin lahira ba ana ka tsuha amma alhali baka cika alƙawalin lahira ba rajauta ka yi maha ga shiga aljanna amma wa a halarta haƙiƙa ka lalata wannan ɗan mahar bil khawfi eh, qablaha haka bil khawfi da jin tsoro da kasa kanka a ciki rajauta kayi ɗan mahar shiga aljanna waƙar haƙiƙa a halalta ka lalata ƙabla haka min ɗan mahal bilhaufi saboda tsoro da ya kamata a ce kajiya amma kuma baka ji tsoro na Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma waƙar a halalta haƙiƙa ka lalata bilkhaufi da jin tsoro ƙablaha kamin abin da ya shahi ɗan mahaccan wadda ka yi ta shiga aljanna wahal thamma wirdun shin akwai mashiga aljanna limbi'in ga mutum gairu sadar in ba abin da ya aikata ba a lahira shin akwai matuzga ma'ana mashiga ga mutum gairu sadar in ba abin da ya aikata ba ma'ana abin da ya aikata shi zai gani in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun radashta ka shuɗe amma wala khawfun ba tsoro muzi'ij wanda ke girgiza ka ila tobi zuwa ka tuba rabatta kayi rauni ga da'a wala shaukun alhali ba bege yumi'ij wanda ke girgiza ka ila birri zuwa ga da'a Allah ramaita kajihi humuman bakan ciki tul'iju wanda suka kone fifo a duka ga zuciyarka ma'ana ka shiga cikin bakan ciki shi aka jehe su rasulul manaya manzon mutuwa shine gurgura muzi'iju yana hirgitar suwawa fi idarika ga giman yakka in kana da hankali zai ta samma da hankali wa ha anta alhali ga ka kai lam tahfil baka kula ba zadil musafir guzurin matafi shine aikin kwarai rata'ata ka ci ka sha wata ba’atal hawa amma ka bi son rai wa rada'atahu ka tsoci son rai rakuna alhali kana mai karkata lahu ga son rai wal ahadu minka naka na zaka imani da aikin kwarai babba'ata huka ka ci wannan alƙawali rafa'ata ka daga da niyan kaskantacce shine duniya wal aliyya madaukaki wa ba'ata huka aje shi shine lahira ri'ayatu lahi kiyaye haƙƙin Allah fardun farilla ne a ba'atahu wanda ka tozarta shi kai sakaci bitawili nafsin ta hanyar tawilin nasi wanda shike ƙarara mai bukatar tawili amma ka jirkita shi ka kawo ma kanka uzuri obita ba'ifi ko raunanar da zahiri abinda shike zahiri ne kwata-kwata ga abu ya hito ga hili amma kuma mutum ya raunana shi wannan matsala ce jirkitar da nasosa yadda ra'ayin mutum yake son ra'ayi ne daidai da ra'ayi ne nasibi ne aka yi ba shi ke bin ka ba rahal umru maredi na rayuwa rahaita ha kare da ta fi ma tashtahihi ga abin da kake so yadda maredin ka kare abu sannu sannu to haka sai ya nuna ka kamar maredi ce tana tafiya sannu sannu har ta kare ruhinta an jingina shi ka bihi da abin da kake so min kaita kaita daga karyace karyace wata nusa min kaiti kaiti daga kaza da kaza hakaita hawan da kan hikaitu su ne labarorukka rishal hukumi cin hanci na hukumci irtashaita haka ka amshe ta fi a mai duniya ga hukunce-hukuncen duniya ramatkan layali da rai sun jihe ka kufiyatan boye wahila ta khatiri da dubara ta wanda ya yaudare ka ta sai ka kiyaye darren bihilati da dubaran maslubin wanda an ka kwace ma makami don haka duk wanda an ha kwace ma makami to bai da wata kariya da zai yi sai a lura da wurin yana cikin masu yau fassarara matkar layali khufiyatan to wahilati khatiri fattakaitaha bihilati maslubin ya wa nashrun mu'akkasun ranauta ka yi zone ma'ana ka diba da kyau da kyau ilar duniya zuwa ga duniya kenan baka waiwaya zuwa lahira ba zarrana wannan dubi din fa fa'ama ka ya hau kaftar shekawa rasauta ka kyautata zai yafna da zai kare shi ne dukiya mahuna abinda annan wa garraka ya rude ka shine na duniya ka ka da a ragga duda ziyada tukal ana karin ka ne ga wahala Dan in ragga ya yi tsuha ba zai ji dinki ba yana nuhin dai ita duniya kamar ragga duda ce to dai kenan haka kuma shekarunka kamar ragga duda ne yadda ragga in ya tsuhu shi kenan ya tafi to haka kuma shekarunka in sun ka tsuha sun rige sun tafi duk da da kai ba za ka yi rubas ba ka dawo baya rukunuka karkatarka fi daril mana ga gidan mutuwoyin nan ilal muna zuwa ga gurace-gurace ma'al ilmi tare da masaniya bil afati da aibobanta duk wannan mubtada ne to halu muhadiri shine yanayi na wanda ya jefa kansa cikin hadari ana kana cikin halaka rudimta an jefa ka cikin tsanani wa afdar rijalu alhali mazaizai sukan sun sadu sun hita cikin daji wa athlaju sun natsu mana sun tafi suna gudun duniya rutishta an kulle ka daga ritaj ne an kulle ka cikin kurkuku na saurai fabahu sun bayyana bil ulumi a cikin ilimma wa ablaju sun haskaka duk dai bil ulumi rakatta ka tabbata ga saurai wa qadara bulqulu haƙiƙa sun raina zukatansu wa amlaju kuma sun tsoci ilumma rakatta kayi kwana wa habbar rijali haƙiƙa mazaizai sun tashi fa'adlaju sun shiga cikin duru-duru shine duhun dare fa'awil don haka ka dogara alal bai daka ta zuzzuka wurin ibada mana wahar da zahin alhawa jirgishin rana shine zahin rana domin ka cin musu ma'ana dai kai haƙuri da tsanance-tsanance don ka cin musu ta kiyaye ɗibil aishi jin daɗin rayuwa min da man qada bayan ya ƙare to duk wannan mubtada ne to uruju il amsi min ba da mada wannan shi addan mahajjiya ta dawo bayan ta shuɗe yadda jiya ba za ta dawo ba to rayuwarka ba za ta dawo ba ta kurciya rafauta ka gyara siyaban tufafi ma'ana ga banka ya kanihi alhali sun tsufa wanda da haruka zamanin ka kadnana ya cire ma ya cire wannan tuwahimin ka gare ka ma'ana dai kurciyarka rubita ka da halin su hudu da yanayi na azaba ta Allah ya zambilla min halatin rida a madadin hali na yadda Allah don aikin ka ke nuna haka don da yawa ayyukan muke nuna ba mu ma da lahira din ba ayyukan muke nuna haka ne in ka ga wani ya ci amana wani kamar biyar da za a yi hisabi ba li'annaka haƙiƙa kai raye la'aini kana gani da idanunka amma amal basairi makaho na zuciyoyi kake na zuciya tan fa inna ta amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur rafa'ata ka daga bina duniya gina ta duniya bina a ne saboda lalura waka ce bina kinaya ce daga raya duniya wa an ta kai musakkifu har kayi ruhi ma ba ma dagawa ka kai linta kayi ruhi amma na duniya rabikun kana wanda ya cuɗanya al'amarinka wa mutalakifu kana wanda ya caɓe za ta har ga daɗaɗaɗen duniya kuma ba za ka lura da ƙarshen duniya ba da matsalolinta rati'an alhali kana mai tsananin kwaɗayi alastin badiha a kan binciken amfani-amfanin duniya Mutanakifu kana mai yawan lura da duniya shi an mutanakifu. rashadul fata shirya ta saurayi au gayyuhu ko batan saurayi mutawakkifu ya tsayu ne alaƙi samin bisa ga rabo mahabu'atin wacce aka ruhe aka boye fil maƙadar a cikin ƙaddarowa Allah ma'ana wanda an shiryayye yana nan shiryayye wanda batacce an rige an ƙaddaro shi batacce shine shi wa abdullahi gondo yana kawana a cikin sharhin da ya yi yace Allahumma inna nas'aluka sa'adata jahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mana haƙiƙa ya Allah muna roƙonka arziki na lahira don alhorma annabinka shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Allah ka ƙara ɗaukaka da daraja alaihi gare shi wa sallama kuma ka ƙara aminci gare shi nai muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam tunan sai a ƙara lura da rajauta wa ƙar a halalta bil khawfi a lura da wannan hassara ne rajauta an gane shi shahi na talatin da ɗai rajauta kayi wata ga gidan lahira to sai a ƙetara sai a ce bilhaufi kun ga wurin bilhaufi saboda tsoron allah da kake yi ta hanyar bin umarni ne amma waƙar a halalta alhali ka ɓata wannan ɗan mahad da ka yi ƙablaha kamin ka kai aljanna gada ka kawata allura lura da haka rajauta ka yi ɗan maha aljanna bil khawfi saboda tsoron allan da kake to wanda ya ɗan maha aljanna ainihin gaba zai shige ta ko amma ba kada akhalarta alhali ka ɓata ɗan mahaccen da ka yi yaushe ƙablaha kan ka shiga aljanna ɗin sai a lura da wannan wasara kenan ne yana nuhin wanda sai da ya gyara gyara sai can ya walwale gyaran to da shi shike no haka ashe an ka ce rajauta to sai a haɗa shi bil khawfi sai a ce wa kad haƙiƙa ka ɓata ɗan mahakka ha kamin ka kai ga aljanna ɗin kun ka ci gaba da me da zama cikin tsoron Allah cikin wata aljanna din to amma ka rige ka lalata wannan dan mahaddakai Allah ka tsare mu daga musan haka barkaci annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum